أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعادني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga gayyen halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin su barkamu da sake haɗuwa a wannan masallaci na masjidu bilal bin rabah a nan GRA garin tafi jihar nasarawa inda muka saba haɗuwa domin karatu cikin wannan littafi mai albarka العقيدة na نا فضيلة Imam al المحدث abu ja'far al-fahawi wanda ya rasu hijira shekara 321 Allah madaukakin sarki ya ji gan shekafar da mishi muna karantawa tare da ta'aliqin al-muhaddith Muhammad Nasiruddin ibn Nuh wanda ya rasu hijira shekara 1420 Allah madaukakin sarki ya ji gan shi ya ji mishi a zaman mu da ta gabata mun tsaya a ƙarshen fakara ta tamanin da biyu wanda muka yi magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama da abubuwan da zai faru a filin alkiyama muka tabbatar da cewa daga cikin afidar ahlus sunnah wal jama'a shi da mai imani da duka waɗannan abubuwa da. a yau za mu tashi daga fakara ta tamanin da uku malice wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abadan wala tabidan daga cikin aqidar ahlus sunnati wal jamaa sun yadda cewa aljannatu wan nar makhluqatan aljanna da wuta halittattu ne mana yanzu haka an an halicce su suna nan la tafniyani abadan su biyun da aljannan da wutan har abada ba za su kare ba wala da ko ba za a yi lokacin da ba sa nan ba wani na daga cikin abinda ahlus sunna wal jama'a suka bambanta da sauran firar da shi shi ne ɓangarori duka biyu na wannan magana ɓangare ta farko aljanna suwar naru mahlufata ne cewa aljanna da wuta halittattu ne har ga an halicce su ɓangare na biyu na la tafniya ne abadan wa la tabidan cewa ba za su ƙare ba babu lokacin da za a ce aljanna ta ƙare ko wuta ta ƙare to waɗannan masa'il matsala ce wacce kamar da na faɗa yana ga cikin matsala da ahlus sunnati jama'a suka saba da sauran firar na bata kamar aqidar mu'tazila aqidar mu'tazila daga cikin aqidunsu suna cewa innal jannata wan nar tuqlaqa lakin yakhluquhum Allah yawm al-qiyamah suna cewa aljanna da wuta ba a riga an halice su ko ba cewa sai ran tashin alkiyama tukun za a halice su wannan aqida ce ta mu'tazila kuma da muka sha karantawa tun a sharhu sunna da wasiqiyya su da mu'tazila sun gina aqidan su ne akan gabatar da hankali akan nafsu duk lokacin da ayan alqur'ani ya faɗi magana ko abu ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su sai su kwana ne da hankalin in ya dace da tunaninsu sai su yi ga eh, wannan gaskiya in bai dace da tunaninsu ba ko su karyata ko su yi tawilin abu su haka suka gina aqidansu da aqidar mu'tazila da aqidar jahmiya da aqidar ah, abunnan murji'a da dama da mu'tazila da kawarij da jahmiya da murji'a da asha'ira da maturidiyya da kullabiya duka suna da abubuwan da suka yi musharaka da juna a ciki za mu zo mu yi magana a kan kowanne daga cikinsu insha Allah littafin da za mu yi bayan mun gama wannan lum'atul i'tiqad na ibn qudama al-maqdisi kowanne ya kawo da ibn utaymin za mu karanta da ta'liqin ibn utaymin insha Allah wanda kowanne ya kawo takaitaccen tarihin su duk mun karanta a sharh sunna mu yi wannan amma insha Allah muka zo karatun lum'atul ikifat za mu ƙara za mu sake jinsu kowanne ana kiransu ne ana alakanta da sunan wanda ya fara kirkiran aƙidar da tafiya. to wani yana daga cikin abin da ahlus sunna suka saba da su jahamiya ma suna da wannan wannan tunanin to ahlus sunna suka ce a wannan kuskure so da qur'ani ya tabbatar cewa aljanna tana kuma wuta ma tana sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wuta na nan kuma aljanna ma tana mana Allah ya riga ya halice su tun tuntun an gane ku da dalilai wanda za mu karanta da cikin dalilai da za mu karanta zan so mu karanta ah, ta'alimin da al'allama Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani rahimahullahu ta'ala ya yi ƙarƙashin wannan matsala ne malin ibn al-mani'i ke cewa qawluhu wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abadan ila ce wannan magana da malan yayi imamu fahawi yayi da cewa aljanna da wuta halittattu ne suna nan an harga an halice su ko ba za su kare ce wannan magana da malan yayi أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان إيش أهل السنة والجماعة sun ijimali cewa aljanna da wuta halittattu ne suna nan an riga an halice su yace li'anna adillatal kitabi was addalatu ala zalik so da dalilai na alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masu nuni ne zuwa ga haka daga ciki wa qissatu adam wa dukhuluhu aljanna wa ikhrajuhu minha ma'lumatun 'inda kulli 'inda kulli man qara'a alqur'an alkarim aw sami'ahu wa yarhamu Allah ibn al-qayyim haythu qala فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيمة yake cewa kissan annabi adam alaihi salatu wassalam wannan dalili ne da ke nuna cewa aljanna tana shigan shi aljanna da fitan shi aljanna wanda duk wani mai karanta Al-ƙur'ani ya sani abu ne sananne duk wani mai sauraron alqur'ani ya san cewa annabi adam alaihi salam aljanna aka halice shi aljanna ya fara rayuwa kuma daga aljanna aka fitar da shi ya dawo mai doron kasa ha to kaga wanda zai ce aljanna ba a riga an halicce ta ba to kaga yana bukatar ya shafe wancan kisa da Allah ya ba mu na annabi adam an gane so da Allah ya faɗa mana daga aljanna yake ko har Allah ya faɗa udkhulu udkhul ah, uskun anta wa zawjuka aljanna da kai da matanka ku zauna a gidan aljanna fa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci daga cikin gidan aljanna iya yadda kuka ga dama an gane ku a wani guri Allah madaukakin sarki ce ya faɗa mishi inna hadha aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa yace wannan shedan abokin gabanka ne da kai da Kar karka bari ya fitar da ku daga aljanna so da in ya fitar da ku daga aljanna za ka sha wuya yalla ma annabi an fatashqa kai za ka sha bai ce fatashqa ya ba bai ce tare za ku shawuya ba wannan yasa maluma suke cewa shi wannan yana tun da Allah ya halitta dan adam yana cewa namiji shi zai nema mace kuma a bata tana zaune ko mu gane mu dora da ai dukkan su biyu za ta da su aljanna amma wajen shan wahala ta aka ce me shi zai sha wahala wace tare za ku sha wahala an fahimta ku shi yasa za ga a ɗabi'ance ƙarya ne ai feminism ai ƙarya ne Tun yadda mace ta kai da ihun da kamban da kururuwan su ma a ba su yanki da sauransu still sai kaga tana neman ta jinginu zuwa gawa sai ta halaka sau da haka Allah ya riga ya tsara ɗabi'a ce wanda babu wanda ya sai canza to muhalli shayi haka Allah ce kada a fitar da ku daga aljanna ko a wani guri Allah maɗaukakin sarki ya faɗa masa cewa innaka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara wa annaka la tazma'u fiha wala tadhha ce a cikin gidan aljannan ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi tsiraiti ba ba za ka ji kishin ruwa ba kuma rana ba zai da ke ka wana kana da gurin kwana a galibu haka duk wannan yana wannan mana inda annabi adam kuma daga bayan Allah madaukakin sarki yace fa azallahuma ash-shaytan ko a cikin suratul ah, a'raf fadallahuma bi ghurur aka saukar da su da rudu haka da wannan yana nuna tabbatar maka cewa aljanna yana nan daga cikin dalilai da yake tabbatar da haka faɗin Allah madaukakin sarki in ya siffanta aljanna sai ce uiddat lil muttaqin an tanadar da ita ga masu takawa ana tanadar da abin da babu ai sai yana da sai ka to na tanada ko ko haka wani Allah ce ya tanada to shine malam ibnu malik yayi ishara zuwa gare shi مالك وقد روردت الأحاديث الكثيرة الدالة على وجود الجنة kuma hadisai da yawa. sun zo waɗanda suke tabbatar da cewa lallai wuta da aljanna suna nan kama fi hadith salatul kusuf kamar da ya tabbata hadithin sallah da manzon Allah sallallahu alaihi na kitfewa rana ce sarraha bihi nabi alaihi salatu wassalam fi ru'yati fi ru'yati aljanna wan nar a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sarraha ya bayyana ganin aljanna da yake kuma da kuma ganin wuta dai a wannan hadisi zan zo makaranta shi kake insha Allah ta'ala muna karanta talibin malam Nasir al-Barrak insha sai ke cewa wannan shine abinda talibin da malam Ibn Mani yayi akan wannan bangare na farko cewa wal jannatu wan naru makhluqatan malam Nasir al-Sheikh Nasir al-Barrak alke sharhi da yamma wannan littafin da ya kawo wannan fakara ɗin wannan bangare ce wal jannatu wan naru makhluqatan la tafniyani abadan wa la tabidan sai ce hadhihi jumla fiha mas'alatan yace wannan jumla ɗin tana kunshe da matsaloli guda biyu Matsala ta farko wal jannatu wan naru makhluqatan matsala ce mai zaman kanshi la tafniyani wa la tabidan ita matsala ce kowanne maluma sun tattauna su daban-daban shi da abin da yake nufi da akwai masail guda biyu a gargashin wannan ce al'ula qawluhu wal jannatu wan naru Fatani. fadin malam da ya wa aljanna da wuta halittattu ne suna nan halici yace ma'ana makhluqatan Ana. wa mawjudatan al'an mana a yanzu an riga an halice su kuma suna nan khilafan lil mu'tazila sabanin aqidan mu'tazila ce fal mu'tazila yaqulu su mu'tazila suna cewa innal jannata wan nar lam tuqlaqa lakin yakhluquhum Allah yawm al suna cewa aljanna da wuta ba a riga an halice su ko ba a za halice su ne ran tashin al malaki wa ma hujjatu to me kike hujjar su na faɗan wannan magana hasan ahlus sunna haka yake ko in ya faɗi magana ya faɗi ga wanda suka faɗi magana amma kuskure ne amma ta faɗa maka hujjar da su suka dogara da shi ahlus sunna ne kada yake wannan sai kai hanka ai kana da hankali ko yau sai ce wa ma hujjatu me kike hujjar su ce qalu sun ce inna khalqahum al'ana abad ko tunanin su kenan cewa in da aka ce a yanzu an riga an halitta su to ai ya zama kaman Allah ya abin da bai da amfani so tan so da ya za a halitta su ko ba kowa a ciki tamam ko ba kowa ne a ciki ba kowa aljanna akwai ko babu akwai su hurul ain su kaza kaza aina suke aljanna eh kajin mu suna nan boko ai ba ba kowa bane to amma kaga da yake duk wanda ya ya ya ya jefa nassi ba ya zauna yana tunanin shi zai hukunci akan nassi shi yasa eh, ibn taymiya a cikin lamiya dinsa yake cewa wailul liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idha wa idha istadalla qala yaqulu qala al-aqtalu wailul liman nabadha alqur'ana wara'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-aqfal yace tir kaito banu ya tabbata ga wanda zai jefar da qur'ani bayan sa in ayi magana aka ce meye dalili sai ce ga wani free thinker kaza yace kaza yace wannan ayya banu kaga su yanzu kawai su tunanin su ne ga abinda qur'ani da sunna faɗa su su ce a tunanin to tunaninka din banza da tunaninka zai iya maka zai iya sa ka kai daidai ko ba daidai sai da Allah bai aiko da manzanni ba yi ko ba haka bane ada Allah ba zai aiko da manzanni sai to kowa ya amfani da tunanin shi kawai a wuce gurbi to wannan shine hujjan su sai malaka wa hada qawlun batilun mabniyun ala jahlin fadih yace wannan magana ce ta barna an gina ta kuma akan jahilci bayyanannen jahilci yace wali hada kana min madhhabihim inkaru azabil qabr wa na'imi yace da wannan ne mai sa daga cikin aqidan al-khawarij suna inkarin azaban kabari kuma suna inkarin ni'imar da ke cikin kabari balake wal haqqu alladhi la rayba fihi amma gaskiyan da babu kokonto a ciki shine annal jannata wan nara makhluqatan an shine aljanna da wuta yanzu haka suna nan halittattu ne wal adillatu ala hada min alkitabi was sunna la tuhsa ce dalilai akan haka daga qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kididdige so da yawan su ce fa kullu adillati adabil qabr wa na'imihi hiya min adillati wujudil jannati wan nar yace dukkan wani dalili da ya tabbatar da azaban kabari ko ni'iman kabari to dalili ne da ke tabbatar da cewa aljanna da wuta su ma suna nan so da azabar kabari daga ina ake yi ta ba daga ba mun karanta hadisin anan ba ba daga wuta ba ne wanda za masa ni'ima a kabari daga ina ne an gani shi da malaita dukkan wani dalili da ya tabbatar da ni'ima ko azaban kabari to dalili da ke tabbatar da cewa aljanna da wuta suna sai ma da ke cewa ah, li'anna azabal qabri huwa min an wa na'im al min aljanna janna da azabar kabari daga wuta ne ni'iman kabari kuma daga aljanna sai ma da ya kau dalilai wadanda suke wannan mun karanta fadin Allah madaukakin sarki wal qadi ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى لو kai في da Miraji. da annabi sallallahu alaihi sallam yake wala qad ra'ahu nazlatan ukhra kuma lallai shi annabi sallallahu alaihi sallam ya ga mala'ika jibril a wani lokacin na daban a ina ce inda sidratul muntaha a wajen magariyan tikewa inda suka tsaya shine inda guri na juda annabi sallallahu alaihi ya ga mala'ika jibril a asalin sa na mala'ika da fuka-fuki 600 kuma kowane fuffuke daya in ya daga suddus saddal ufuk yana rufe sararin samaniya gaba da to ya girma shi shine wala qad ra'ahu nazlatan ukra inda siratil muntafi ta inda ha jannatul ma'awa anan aljanna makoman nan yake an gane ku kaga ne sallafa har ya je inda aljanna take da gofadan Allah madaukakin sarki ah, yake cewa mimma khati'atihim ughliqu fa udkhilu naran an gane ku Allah madaukakin sarki ce daga laifuffukan su ughliqu aka aka nutsar da su mutane fir'auna fa udkhilu naran sai aka shigar da su wuta an shigar da jikinsu su wuta ko ana bijirar da azaban wuta zuwa gare su wane ne ana bijirarwa shine ayatin sota ghafir ya faɗa mana ko النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب التي أنا بجرت دوتا زوا غريس ساتيا دمريتي أران تاشن القيامة كما ذاتي أشقد فرعون دمتا ننسى ما في قنن عذاب أغاني مالتي وفي الحديث daga cikin hadisai da ya tabbatar da cewa aljanna da wuta suna nan annan nabi sallallahu alaihi wa sallam qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi shi kowanne ɗayan ku in ya mutu kullun safiya da maraice sai an nuna masa wajen zaman sa a wuta ko aljanna in kana min ahli aljannati fa min ahli aljanna wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar in dan aljanna ne za a nuna masa wajen zaman sa aljanna in dan wuta ne za a nuna masa wajen zaman sa a gidan wuta yuqalu za a ce mishi hada maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al-qiyamah za ce nan shine gurin zamanka har Allah madaukakin sarki ya tada kai ran tashin al-qiyamah wa fi hadith al-barra ya tabbata a cikin hadithin da ya samu asali daga al-barra ibn azib yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'mina yuftahu lahu babun ila al-jannati fayatihi min rawhiha wa tibiha ويفتح له في قبره مد بصره وإن الكافر يفتح له بابا باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه abula'a. sallallahu alaihi ce mumuni mai imani za a faɗaɗa masa kabarinsa za a buɗe masa ƙofa tun daga kabarinsa har zuwa gidan aljanna ya rinka jin daga iska da sanyi da kamshi na aljanna sannan shi kuma wanda yake kafiri za a buɗe masa ƙofa tun da kabarinsa har zuwa gidan wuta ya rinka jin zafi da hamami na gidan wuta kuma a kuntata masa kabarin a gani malaka wa fi hadith salatin nabi sallallahu alaihi wasallam salatul kusuf haka hadisin da muka yi ishara da su sallan kusufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu rana a cikin hadisin anna sahabata radiyallahu alaihim qalu sahabbai sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya maikin Allah ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika hada thumma ra'aynaka kafatta ana cikin sallan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi one step forward har ya mika hannu haka can sai daga yayi one step backward ya mai da hannun suka ce ya rasulullahi me ya faru mun ga ka miƙa hannu kamar za ka ɗauki wani abu can kuma shi ka koma baya da sauri kamar ka ji tsoron wani abu me ya faru safai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa a ah, sai annabi sallallahu alaihi yake inni ra'aytu aljannata fatanawaltu minha unqudan yace an nuna mun aljanna ne sai na ga wani inabi to mai kyau a gidan aljanna shi yana ne hannu na ɗauka sau da tsaban yadda abin yake sai ɗauka kamar na miƙa hannu zan iya turowa. ya ce walau a kwastuhu la'akaltu min huma baƙiyatin duniya ya ce da na iya ƙwallo wannan inabin da tun ranar za a ci ba zai ƙare ba har duniya ta tashi ya ce wa ra'aitun nara sai kuma na ga wuta falam yau mai manzaran kaf ya ce abin da na gani a wuta ban taɓa ganin abin tsoro irin shi ba shi ce shi sa da yi baya da tsoro shi an nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna kuma an nuna mishi me wuta an gani ku duk wannan hadisan sun tabbata cikin bukhari da muslim malike wa fil hadith عن النبي صلى الله عليه وسلم حكى في حديث لما صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أوصل جبريل إلى الجنة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci wuta da aljanna ya aiki jibril yake je ka duba aljanna kuma ka je ka duba wuta ka zo ka ban labarin abin da ka gani a ciki da abin da ke aljanna da abin da ka gani a wuta malaka jibril da ya je ya ce ya Allah abin da ka sa aljanna nan ba wanda zai ji labarinsa kuma ya yadda ya kuskure bai zama daga cikin wanda za su shiga bayan Allah ya ce ya Allah abin da ka sa a wuta ba wanda zai ji labarinsa kuma ya yadda ya kuskure da zai shiga ciki hadisi na cikin musnad na imam ahmad ya fi sunan tirmidhi yana cikin sunan na imam an-nasa'i yana cikin sahih ibn Hibba, yana cikin al-mustadrak na imam al-hakim hadisin abu huraira duk waɗannan dalilai ne da suke da suke tabbatar da cewa lallai aljanna yana nan an halice shi yana nan wuta ma an halice su yana suna mai suna saka wancan aqida ce ta mu'tazila ya sa'a makarantar wan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa makarantar wani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ma mazhaba ta ahlus sunnati wal jamaa to matsala ta biyu shine la tafnaya wa la tabila aljanna da wuta babu ranar da za su kare babu lokacin da za a yi ba su to wannan matsalar shi ma matsala ce guda biyu matsalan farko shine aljanna babu ranan da zai kare wannan shine abin da ahlus sunna gaba ɗaya kai yi ijma'i babu babu sabani bangare na biyu shine wuta babu ranan da zai kare shi kuma akwai wadanda suke da sabani a kai an gani ahlus sunna akwai wadanda suke da fahimtar cewa akwai lokacin da wuta zai kare amma aljanna ba zai bi ba ba zai kare an fahimta ku to mu ji abin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya faɗa a littafin da ke gaban mu sai kuma mu ga abin da sauran malumai suka faɗa bale sai i'lam ka sani annan nara fil akhirati naran yace ka sani cewa a lahira wuta kala biyu ne wuta kala biyu ne ce narun tafna wa narun tabqa abadan la tafna akwai wuta wanda za ta kare akwai kuma wutan da za ta wanzu babu ran da za ta kare har abada an gani yace fal ula hiya narul usatil muznibina min al wuta na farko da za ta kare ita ce wutan da za a sa masu saban Allah masu zunubi daga musulmai amin karanta hadisun shafa'a ko cewa duk girman zunubin mutum in ya mutu yana musulmi to ko ya shiga wuta akwai ranar da zai zai fita musulmi baya dawoma a wuta matakar ya mutu bai yi shirka ba inda ya mutu yana musulmi babu shirka a aikin shi to komai girman zunubin shi akwai ranar da zai zai fita to su gidajensu na su musulmai waɗanda masu zunubi ne masu saɓan Allah gidajensu na gidan wuta in suka fita gabaɗa ya ƙare aiku shi ne abinda malai ke nufi shi ne ke nufi da narun tafna wutan da za ta ƙare yake ce ukura ita kuma na biyun da ba za ta ƙare ba tana nan har abada narun kufa wal mushriki ita ce wutan kafarai da mushrikai wutan da za a sa kafarai da mushrikai Allah ba ni littafi nan hadin da wannan a kai za ka yi karanta ka duba hadin arwah da ha ila biladin afrah an gane ku yace wannan yace wuta na biyun da ita tana nan har abada za ta wanzu ita ce narul kuffari wal mushriki wutan da za a sa kafirai da mushrikai sun ba duba kantan na biyu na safa wutan da za a sa kafirai da mushrikai yace hada khulafatu ma harrarahu ibn al-qayyim fil wabil as-sayyib malam albani yace wannan shine summary na abin da ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafinsa al-wabil as za ku al-wabil as suna tare za shi shifawul ali duka suna tare guri da yace shine abin ibnu qayyim ya harrara a cikin littafinsa sa al-wabil as-sayyib min at-tayyib yace wa huwa al alladhi la rayba fihi kuma shine gaskiyan da babu kokonto a ciki eh mai don yace wa bihi tajtami'u al-adilla kuma akan wannan ne abin da dalilai na shari'a ta haɗu a kai sai malake fala taftaru bima zakarahu sharih huna yake karka rudu da abin da Ibn abdul iz al-hanafi ya ambata a cikin wannan sharhi ha wa ibn fi shifa'u fi shifa'il alim haka kuma karka rudu da abin da Ibn qayyim ya fara a cikin shifa'ul alim wa hadil arwah da abinda ibn kan ya faɗa cikin littafin sa hadil arwah ila biladil afrah yace bima qad yunafi hadha alladhi lakhastuhu so da aski akwai abin da ke warware wannan abin da na summarizing masa ni Sheikh Nasiruddin Albani yace fa innahuma lam yatabayyana zalika yace so da su a littafin ba sa haka suka faɗa ba sai wuta zai kare gaba ɗaya amma suna fassara abinda ibn kan ya fada. da abin da ibn abil is al-hanafi ya faɗa da cewa sun ce su ma sun yadda cewa wuta zai ne zai kare yace ba haka suke ba za mu zo mu karanta summary insha Allah da da ibn qayyim ya faɗa cikin hadil arwah din uh, a cikin shifa'ul ali duka yayi magana manzurun suna da tsayi sosai kamar a cikin hadil arwah magana ibn qayyim akan wannan matsalan ya kai shafi 37 ya kai shafi 37 da yi magana akan wannan matsalan kadai matsalan shin wuta za ta kare ko ba za ta kare da maganganun masu ke zai kare da maganganun waɗanda suke teme ba zai kare haka shi Fa'ul alif shi ma ya yi magana mai tsayi haka cin alwabil sayu shi ma yi magana mai tsayi sosai amma za mu karanta akwai maganan da ya karke a cikin hadil arwa wanda maganan ta zama kaman raba gaddama akan duk wancan maganganu amma ka gane duk dogon bayanin da ya yi ba kai mishi wata fassara daban to yayi wata magana yar karama wacce za ta warware matsalan gaba da to malai ke karka rubu da wannan yace walaysa fihi ayi dalilin sarihin sahihin yadullu ala fana'i naril kafirin a ciki babu wani dalili ingantacce bayyananne wanda ke nuna cewa wutan kafirai shi ma zai kare yace wallahu ta'ala kama qala fi ahli aljanna yace Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa game da mutanen aljanna ke la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajina Allah yake ɗan aljanna babu wani gajiya da zai shafe su a gidan aljanna ba gajiya wa ma hum minha bimukhrajina kuma daga ba wanda zai fitar da su daga gidan aljanna su ba abun a fitar bane to kamar yadda Allah ya faɗa game da masu imani to haka ya faɗa ma daga kafarai a cikin sautu baga Allah ce wa bai bi kharijina minan nan Allah ce su ba abun wanda za a fitar da su bane daga wuta an fahimta ku sai lai ce wa maru ya an umar wa gairi ce abin da ake ce an rawaito daga sai na umar da wani sa duk masu fatawan cewa wuta zai kare suna jingina maganan maganar zuwa ga sai na umar radiyallahu ta'ala anhu wa suna dinginta magana suna danganta zuwa ga sai na umar da wasu daga cikin sahabbai kuma ce to abin da aka faɗa game da sunan la ya sahu isnaduhu kama bayyantuhu fi ta'liqi ala sharh yace gaba ɗaya abin da aka jingina ma sai na umar da wani shi daga cikin sahabbai akan wannan fahimtar gaba ɗaya isnadin bai inganta ba ba ifi da ƙarya ce aka jingina zuwa gare su yace ƙarya ce yace kuma nayi bayani a ta'liqi da na yi. na sharhin wannan littafi na malam ibn abil'iz al-hanafi an gane ku sai malam yake cewa ah, fatanabbi saboda ka faɗaku karkaru yaje thumma fil ahadith ad-da'ifa haka kuma a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa nawa shi ma nayi bayanin cewa ba gangaru ne wanda ba su tabbata ba al-mujallad ath-thani malaki a mujalladi na biyu tun daga shafi na 606 har zuwa shafi na 607 yace wa sayasduru qariban bi idnillah kuma zai zai bayyana nan kadan da izinin Allah to wannan shine abinda ah, malam yayi malam Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya karrara Sheikh Nasir Al-Barrak shi ma ya tsokace akan wannan matsala kamar yadda muka kanta da zuwa mun shi ai ya raba matsalan biyu ko yace matsala ce guda matsala ta farko halittar wuta da aljanna yace matsala ta biyu kuma shi karewan wuta da ne sai mun karanta abin da ya faɗa kan halittar wuta da aljanna sai ce wal mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu mas'alatu fana'il jannati wan nar mas'alan cewa shin aljanna da wuta za su kare ko kuma su ma za su dawwama a sai ma la yace fal jannatu la tafna wa na'imuha da'im aljanna ba zai kare ba kuma ni'iman aljanna dawwamamme ne me yasa ita Allah ce ukuluha da'imun wa zilluha Allah ce abincin aljanna dawwamammu ne wa zilluha inuwa da duk daɗin aljanna dawwamamme ne ba zai kare a baka bukatan fahimtar wani kuma ko haka ba Allah ne mai aljanna ya ce ne dawwamamme ne wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa inna hadha la rizquna ma lahu min nafad Allah ce mai aljanna kun ga wannan aljannan arzikin mu ne kuma bai da ranan karewa malahu min nafal babu ranan babu lokacin da zai kare Allah ya sake cewa a cikin suratul hud Allah ke ata'an ghayra majzub Allah ke kyauta ce ba za ta taba yankewa ba za ta taba yankewa Allah ya sake fara a cikin suratul tauba Allah ke yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ورضوان وجنة لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم التي أنا مسو بشارة وبنجد سيرا مسو بشارة دوات رحمة دا غريش دا يرجع دا غريش دا الجنة واندا أتكين الجنة أقوي نئمة نئيم مقيم نئمة دو مميا زوننيا دا باب بشيوة haka Allah madaukakin sarki fara sai malai ce wa kadhalika an-nar haka ma wuta ja'a fiha ma yadullu ala dawam yake dalilai sun tabbatar da yake sun zo waɗanda suke nuna cewa ita ma wuta da wamiya ne ba za ta kare daga cikin dalilan akwai faɗin Allah cikin suratul maida da Allah ya yuriduna an yaqudu minan nari wa hum bikharijin minha wa lahum adabun muqim yuriduna an yaqudu minan nari suna son su fita daga wuta suna son haka amma wa ma hum bi kharijin minha amma su ba masu fita bane daga wutar da Allah ya tsaya haka ma ya isa ku? amma ta Allah ce walahum azabun muqim suna da azaba dawwamamme azaban da ba zai yanki. Allah ya sake faɗa cikin suratul Isra Allah ce kullama qabat zidnahum sa'ira duk lokacin da naman jikinsu ta zagwanye sai mu sake mu musu da tsananin azaba kaga haka Allah ya sake faɗa cikin suratul hajji Allah ya ce kullama aradu an yakhruju minan nar min kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha duk lokacin da suka nufi su fita saboda damuwa da bakin ciki da azaba u'idu fiha ta sake mayar da su a ciki Allah ya sake faɗa cikin suratul hijr yace wa ma hum minha bimukhrajin kuma su ba masu fita bane daga cikin wuta to wannan shine abinda jumhurin ahlus sunnah wal jama'a suka tafi akai to amma aqidan jahmiya jaham bin safwan su sun tafi malike wa zahab al jaham bin safwan wa man tabi'ahu ila fana'il jannati wan nar shi jaham bin safwan da mutanansa da waɗanda suka bi su suna ganin cewa aljanna da wuta gaba ɗaya zai kare za lokacin da kuma kowa ma aljannan za ta kare wutan za ta kare kowa da ke ciki ma zai kare a gane ku wannan shine abin da su suke faɗa duk waɗannan ayoyin da aka karanta su ba ruwansu da shi ayoyin bai dace da hankalinsu shi ne ko su ma'auninsu kenan Ya ce kai to wannan ka auna da hankalinka ya dace a to shi kenan ƙarya ne kawai su haka suke Ya ce fa indahum annal al makhluqa anna al makhluqat yamtani'u dawamuha fil madi su a tunanin su to ai Allah ya riga ya ce duk wani abu da an halicce shi ne to ba zai dawama ba so da aka ai wuta da aljanna ma ai mai, an halitta aka duk da Allah ya ce zai dawama su ba su yadda ba kawai tunda Allah ya riga hukunta to ya hukunta ko shikenan su ma za su kare kawai an gane ku so da kamar yadda muka fada su hankalin su ko suke ka fada sai malai ce wa ajma'a ahlus sunnati ijma'an qat'iyyan wa sa'ir al-firaq ma adal firqati dhalatil jahmiya ala dawamil janna yace ahlus sunna gaba daya sun yi ijma'i babu yankakken ijma'i gaba dayan su cewa aljanna dawwamamme ne babu ran da aljanna zai kare yace wa amman naru yace amma wuta fa jumhur ahli sunna wa sa'ir tawaif awa ala dawami hakadhalik yace amma wuta mafi yawan ahli sunna da saura sun tafi akan cewa shi ma zai dawwama to kaga cewa da mafi yawa me yake nunawa akwai waɗanda suke da sabanin wannan tunanin ke an fahimta ku kaga na aljanna sai ce ajma'a ijma'an qafa'iyyan an ijma'i yankakken ijma'i da babu musu amma akan wuta sai ce jamhur mafi yawa ayyana cewa shi akwai waɗanda suka me suka saba kenan akan wannan tunanin sai malai cewa wa fiha qawlun akhar daga cikin maganganun da wasu suke a kota magana kuma yace ibn qayyim ya ambata kuma yace ka adatihi kamar yadda al'ada ibn qayyim yawa malam yana bayani kamar yadda na fara bayani da yawa mutane suna jingina ma ibn qayyim maganganu da yawa amma abin da ke sabo to hakan shine rashin fahimtansu ga uslubin ibn al-qayyim ibn al-qayyim al-jawziya yana da wata ka'ida dukkan littafan shi za a karanta in ya dauko matsala to yana kokarin yayi koyi da malamin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah shine duk wani dalili da aka taba fada da kuma wani malami ya taba waiwayan dalilin saboda yana tunanin tana da karfi to sai ya kawo zai ce maka akwai wanda suka tafi akan kaza sai kawo maka dalilansu in dalilan kaɗai ka karanta ba ka rantse da Allah shi ma kan wannan fahimtar ya tafi sai ce maka kuma amma wasu sun saba musu su ma ga dalilansu sai zubo maka dalilan ya zubo ya zubo ya zubo ya zubo to wani lokaci sai tarjihi sai ce amma dalilin da ya fi dacewa shi ne kaza wani lokaci kuma so da ai ya san littafi ne da ya rubuta malamai za su karanta to ai malami kuma zai duba menene dalili da karfin dalili wani lokaci sai shuru sai da in ka je wani littafin shi ne kaga ya an kila an mishi tambaya ya bada fara sai ka fahimci oke ga inda ga inda ya tafi shi yasa da zuwa Sheikh Muhammad Nasir Albani da ya mana magana sai ce wannan shine abin da Ibn Qayyim ya harre a cikin Al-Wabil Sayyid ko sai ce amma kar mu rudu da abin da aka jingina mishi a cikin Hadil Arwah da kuma Shifa'ul Alil so da Hadil Arwah da Shifa'ul Alil bai tarjihi ba ko ya kawo dalilan ne sai bar sa kai ne karatu kai kanka hukunci amma a cikin alwabil sayyid shi kuma ba ma shi ba an mishi fatawa ne sai ce an tambayi malamin mu ibnu taymiya akan haka ga amsan da ibnu taymiya ya fada sai ce kuma nima a guri na na ga wannan shine abin da yake zama dini an gane ku an ka kanta littafin shekul islam ibn qayyim jawziya yana cikin tarbiyya da za ka koya za ka koyi tarbiyyan kana karatu ka ce malaminmu muna karatu ya ce kaza an mun tambaya an tambayi malaminmu ya ya bada fatawa kaza in an maka fatawa ka ce mun taba tambayin malamin zaka ji wannan zai zama maka normal a rayuwanka wanda da yawa daga cikin mu ba mu haka mutum yana ganin kamar an mi tambaya in bai kira sunan littafi ba kaman bai yi ba ya ce an tambaye an mun tambaya muna karatu da malaminmu wane ya da fatawan kaza yana ganin kamar za a ce bai kai ba an gane ku da yawa muna da wannan don kana kan talitaman ibn qayyim zaka koyi wannan ana zaka zaka ga an yi mishi fatawa goma bakwai yake an taba tambayan malamin ibn taymiya ga amsan da ya bayar ko sai ma kaga ibn qayyim malami ne wanda a yanzu malama suna ganin akwai wanda suke ganin ya ya wuce ibn taymiya akwai malamai da suke ganin ya wuce ibn taymiya da yawa akwai da yawa daga cikin malamai na ma da suna ganin ana dai girmama ana dai abu danganta shi saboda dai ibn taymiya malami shi ne amma fa to wannan shine dalili an gane ku to shine shi ma nasul al-barraq yayi da aka yi kar wani yazo ya ce maka ai ibn al-qayyim shi ma ya ce wuta zai kare aljanna zai kare ya ce maka ai ya fada cikin hadil arwah ko a shifa'ul alil hadil arwah da shifa'ul alil ibn qayyim ya kau dalilai ne gaba ɗaya sai bai tarjihi ke sa a ƙarshe a cikin hadin arwa akwai maganan da yi, a cikin hadin arwa akwai wata magana da yi mai mai muhimmanci sosai da sosai a ƙarshe bayan da ya gama kawo dalilan malamai da kowanne da abin da kowanne ya fara kina manta ban sa ban sa alama ba wanda zai kara seta mana mu so da wannan wannan aqida din yana yana cikin aqida wadda 'yan bid'a suke yadawa sosai da sosai wani ma sai faɗa maka sai ce maka kai kana ta wannan aljannan ma dan an shiga akwai ranar da za a zai kare an gane ku kaga sai ka fahimcewa maganar da yake faɗa maganar banza ce kuma za ka suna za ka je sai ka ji mutum ya ce maka ai malaman ku na sunna ma ibn qayyim shi ma yake kaza an gane ku suna faɗan irin wannan irin wannan magana عفوا في عن الجنة gurin bayan da ya gama kawo dalilan da kowa ya kawo sai ke cewa fa'in ƙila ya ce duk wannan dalilan da na fada in aka ce mun kai ibn qayyim ina ila aina intaha qadmukum fi hadhihi almas'alati al'azimati ash-sha'n in aka tambaye ni aka ce kai ibn qayyim to kai yene ce mecece fahimtanka akan wannan matsala mai girman sha'ani din allati hiya akbaru min ad-dunya bi ad'afin mudha'afa kaga inda aka siffan yadda ya siffanta matsalan sauran matsala ce babba ce matsalan da ta fi girman duniya ninki ba ninki in aka tambaye ka to kai me zaka ce me ce ce zaka ce fahimtanka game da duk wannan dalilai da ka kawo sai ibn qayyim yace qila to ni abin da zan ce zan ce ila qawlihi tabaaraka wa ta'ala zan ce a koma zuwa ga faɗin Allah maɗaukakin sarki inda Allah maɗaukakin sarki ce inna rabbaka fa'alul lima yurid kawai abin da ya faɗa ke ce Allah ya ce inna rabbaka lallai ubangijinka fa'alun lima yurid mai aikata abin da ya ga dama ne yanzu mai ya koma wani ɓangare kenan sai sai wa ila hahuna intaha qadamu amiril mu'minina ali bin abi talib yace wannan kuma shine abunda ali bin abi talib amirul mu'minin radiyallahu anhu yayi ce fiha haythu zakara dukhul ahli aljannati aljanna wa ahli an-nar an-nara وما يلقوا ha'ula وهؤلاء وقال shi Ali bin Abi Talib da ya gama faɗan wannan magana da ya gama faɗan yadda yan aljanna shiga aljanna da yadda yan wuta za su shiga wuta da ya gama sai ce summa zalika ma sha sai na alici sai bayan haka Allah maɗaukakin sarki sai ya aikata abin da ya ga dama yace bal ila hauna intahat aqdamul khalaiq wa dhakara fi hadhihi masala bal fil min sawabin famina yace da wannan kuma duk abin da muka faɗa da abin da muka ambata a wannan littafin abin da ya zama daidai famin Allah daga Allah wa huwa al bihi kuma Allah shine mai kyautan daidai wa ma kana min khata'in abin da zama na kuskure fa minni to daga gare ni wa min ash-shaytan kuma daga shaytan wallahu wa rasuluhu bari'un min Allah da manzansa ya barranta daga gare shi wa huwa inda lisani kulli qa'ilin wa qalbihi wa qasdihi kuma shi Allah madaukakin sarki yana yana san abin da harshen kowa zai faɗa ya san abin da zuciyan kowa ya nufa kuma ya san abin da niyyan kowa wannan shi ne abin da ibnu qayyim ya rufe maganar shi da shi to kaga wani danganta mishi wata fahimta a dai abin da ya fada a hadilawa ya zalunce shi ko ko haka bane to haka suke fada haka suke fada so da ka san masu bin addinin sufanci daga cikin ƙaryar da suke sanar suna cewa sai mu ce shi shi maliki ne mazhaban amma ash'ari ne aqidatan so da munafunci sai ce a maza ba ɗan malikiya ne a aƙira kuma ba a are ne kagan muna kaga to tun da ka dauki wa malik me yasa ba ka a ƙidan malik ba ta sai ka raba kafa to sun ka tashi sai ga suna kawo irin waɗannan maganganun an gani shi yasa yake da muhimmanci murin a rinka haska kamar da shi ma malam Sheikh Nasruddin alzani ya haska Allah ya samu dace insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba za mu ji da malam Muhammad bin Abdul Aziz bin Mani shi ma ya ƙara akan wannan wannan matsala din da kuma abinda ibn abdul al-hanafi shi ma ya faɗa akan wannan matsala matsala ce wace an tattaura ta da yawa kuma za mu lalle ka mu ga abubuwan mu ƙara fahimtar matsalan addini abin muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam